एक्सप्लेनेशन ऑफ किताब तोहीद बाय जाफर महमूद आदम Now you are in the 11th cases. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم. barkan mu da sake saduwa a wannan darasi na sha daya ko yau wannan shi ne darasi na sha daya a wannan yammaci na sha uku ga watan takwas sha hudu ne sha hudu ga watan takwas hijira ta dubu ɗaya da dari hudu da sha takwas wanda ya dace kuma da sha hudu ga watan sha biyu a inda za mu tashi babu la yuzbahu lillahi bi makamin yuzbahu fihi li ghayrillah باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله abinda wannan babu zai karantar da mu shine la yuzbahu fihi lillahi la yuzbahu lillahi ba a yin yanka domin Allah bi makani yuzbahu fihi li ghairillah a wani wuri da aka kebance don yanka domin wani idan ya kasance ga wani wuri masu bautar gumaka sun saba sukan zo da dabbobin su su yanka dan neman kusanci zuwa ga wannan gumaka nasu to ba su halatta kai musulmi ka kawo ragon ka ka yanka ko da lai ne a wajen ka ga ragon layya in ka ne domin Allah ragon suna za ka yanka ne domin Allah ya fidiya duk za ka yanka ne domin Allah to baya halatta ka je ka yanka a wurin da masu shirka suke yanka dabbobin duk da cewa kai abin da zaka yi da'a ne yanzu me yasa aka hana ka domin kada ka yi kamance fihi a cikin wannan masallaci abadan har abadan abada la masjidun ussita ala taqwa lalle fahasa min awwal yawmin tun ranan farko da aka gina shi harsashin da aka ɗora an gina don neman kusancin Allah masallacin da yake da wannan sifar a haƙƙo an ta kuma su shi ne mafi cancantar ka tsaya a cikin saban ibada fihi rijalun yusibuna an yatafa Sai waɗanda suke fata suke ana yana kun bai wannan ayar da matashiyar magana matashiyar magana dai suna cewa da mu ba za a yanka ba don Allah a wurin da ake yin yanka domin waninsa to sai aka kawo wannan ayar la ta fihi abada wadda take hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a wani masallaci da munafikai wanda ya shahara a wurin malaman tarihi da malaman tafsiri da suna masjidu firar masjidu firar waɗanda suka gina masallacin sun gina shi ne ba don neman kusancin Allah ba sun gina shi ne don su rinka haɗuwa suna tattaunawa yaya za su kawo wa musulunci suka sun gina shi da nufin wajen wata rana ma su nemi annabi ya zo ya yi sallah wajen don su fara maka su maka cikin gilla a wajen ga masallacin ya tsaye kowa ya zama ke ɗauka cewa ibada ku gina domin ta amma ba niyyar da su da ta كنا لك والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون سوني ودن فكر كما صلاتي دون ودن من فوزين ضرارا دنتو تسوى جاء النبي دنتو تسوى دم مزغنا ومسلمين dan su rage adadin masallatan da ke sallah a masallacin annabi su ɗauki rage su bar ma annabi rage wa kufran dan bijire ma Allah wa tafriqan bainal mu'minin dan yunkurin raba tsakanin mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu min qabl dan su mayar da masallacin ya zanto irsad wata matattara wata cibiya liman haraba Allah wa rasuluhu min qabl ga dukkan wanda yake fada da Allah da manzansa ya zo a bashi matattara yanzu wannan shine manufofin da suka suka gina masallaci amma tare da haka wala yahlikunna in aradna illa al-husn ka ji suna rantsuwa suna cewa in aradna wallahi ba abinda muka nufata da gina masallacin mu illa al-husna sai aiki na gari Allah ce wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah ya san ƙarya suke ba wani magana aiki na gari duk da rantsuwa Allah ya san ƙarya suke to tunda ƙarya suke yi manufar gina masallacin ta canja sai Allah ce da annabi to la ta kumfiti abada irin wannan masallacin da aka gina kan wannan manufa kar ka yadda ka tsaya a cikin sa don yin ibada har abada la masjidul qudus ala taqwa lalle masallacin da aka azhar ta gina sa kan taqwa min awwal yawmin tun ranan farko a haƙƙo an ta kuma shine yafi tantanta ka tsaya a cikin sa ibada to wani masallaci ne wanda aka azhar ta bisa ga takawa tula na farko masjid kuba haka wadansu malaman tafsiri suka saboda awwal yawm anan gurin ay awwal yawm qudumin nabi sallallahu alaihi wa ila al-madina farkon lokacin da annabi zo madina dan kafin ya je cikin garin madina ya tsaya a unguwar kuba aka gina wannan masallacin sannan ya je can madina kun bayyana da kyau wadansu kuma suka zana ba masjid quba bane shine masallacin annabi sallallahu alaihi wa shi ma akwai hadisi akan sa ingantacce waɗansu mutane suna rigima guda biyu wannan na cewa wato farko masallacin da aka gina akan takawa shine ku ba wanda yace masallacin annabi sai annabi fito yace wallahi la masjid innahu la masjid hadha yace wannan masallacin ne to amma masjid kuma kuma hadisi ya tabbata kai shi ma shine awwal yawmin shine awwal masjid ne wasu ta'ala ta hadisin imam ahmad da tabarani da sauran wadansu malamai da suka rubuto shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da wannan ayat ta sauka annabi ya kira mutanen ku ba yace wani irin aiki kuke har ubangiji yayi da ku a cikin qur'ani dan yace fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a masallacin akwai wadansu mazaje da suke son wani irin aiki kuke har ubangiji ya yabe ku a cikin alkur'ani su suka ce a mu dai muna da makwabta yahudawa kafin muna da aliyya mu ba mu san idan mutum yayi bayan gida ko yayi bawali ya kama ruwa ba to da muka yi makwabtaka da yahudawa sai ma ga duk lokacin da mutum zai je ban daki yakan dauki koko da ruwa a ciki idan ya yi bayan gida ya yi tsarki kuma sai muka koya a wajen su ya ce to wannan shi ne Allah ya je ku saboda shi ne abin da ubangiji ya bi ku da shi kama ruwa idan an abin nan mahallu shahid a nan gurin kaga dai mutanen ku bane annabi ya kira sai musu wannan tambayar to ya nuna kenan su ne masu masallacin da aka yi bakin da shine ibnu kasir ya ce ai ba cin karo tsakanin wancan hadisin da wancan hadisin masallacin ba an gina shi akan takawa masallacin annabi da ke madina an gina akan takawa da haka annabi ba da labarin wancan ya ba da labarin wancan ayar ta ta ta su biyan wallahu yuhibbul mutahhirin to kaga anan gurin muhammad shahid anan gurin alaka da ke tsakanin matashiyar maganar da ayar ga masallacin mutane sun gina wanda an san masallaci dan ibada amma sai zan to meye manufar dan ibada ne a'a ittakahu masjidan zirara farfatin ya hakuri da biya wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah manufofi guda nawa hudu dukkan su guda nan manufofi a ciki akwai kafircewa Allah akwai rabin mummune akwai mayar da wurin ya zanto cibiya ta masu yakar Allah da manzon akwai yunkurin cutarwa ga annabin da musulmai gaba daya yanzu waɗannan manufofin sai suka ɗauke masallaci daga manufarsa ta asali zuwa ga wata mummunar manufa to tun da haka ne baya halatta ka je kai sallah a ciki dan haka aka ce da annabi la takun fihi abada to tun daga shi sallah babbar ibada ce an hana ka yi ta a wani wuri saboda wannan wurin an yi shi ba dan Allah ba to haka yanka ma ibada ce duk da zaka yankan dan Allah baya halatta ka yi ta a wani wuri da ake yin yanka ba dan Allah kun fahimta alaƙar nan za ku gane fikin mukin Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kulla babin kuma ya kawo aya ka rasa menene rabbi tsakanin matashiyar magana din da aya to wannan shine alaka tsakanin su ta hanyar wai ki ta da magana kenan masallata yan bid'a su ma sun zanto masjidin zirar masjidin zirar ba za mu iya yin cewa ba matsala matsala ce wannan wadda ko da yan bid'a maratib ne suna kan martaba martaba daban-daban akwai wanda wannan ya iya gaskatu a kan masallacin su akwai wanda wannan ba zai gaskatu a kan masallacin su da haka ba za ka iya ba da hukunci am ba li afrad al umma ina fatan ka fahimta wa an thabit bin al-farhat radiyallahu anhu qala نذر رجل أن ينهر إبلا إبلا جدوانا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما wannan hadisi an karbo shi daga sabit ibn dhahhak ibn khalifa al-ashkali sahabi ne mai daraja mai falala yake cewa nazara rajulun an yanhara iblan bibwana wani mutum ya taɓa yin bakance na cewa zai yanka iblan idan an ce al-iblu raquma lafazi ne wanda yake da sigar jam'i laysa lahu mufradun min lafzihi baya da mufrad a lafazinsa sai dai a ma'anarsa a dako arba'ir alba'ir ko aljamal amma al'ibnu jam'i wani mutum ya yi bakance yan yanhara iblan ya ce zai je ya yanka raƙumansa bibuwana a wani wuri da ake kira buwana wani gari ne ko wani ƙauye ne da ke gangaren maka waɗansu suka ce a'a ya fi kusa da garin yambo a can kusa da bakin teku wato bahar mali kenan a yau duk da a kasar saudiya ne wani mutum ya yi bakance zai je ya yanka raƙumansa a wani wuri da ake kira buwana an gane ku fasa'ala nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai ya tambaye annabi ni ne ne bakance zan je buwana in yanka raƙuma in ya halatta in yanka ko bai halatta ba فقال سي النبي تبكي هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد shin a wurin akwai wani gunki daga cikin gumakan mutanen jahiliya da ake bautawa qalu la sai sahabbai suka ce a'a garin buwana ba mu san ya har da wannan ba ba mu san wani gunki daga cikin gumakan jahiliya da ake bautawa a wajen ba قال sai annabi ta ce fa hal kana fiha eid min a'yadihim kin a wannan wuri na buwana akwai wani idi da mutanen jahiliya suka saba yi idan an ce idi shine dukan wani abu mai maimaituwa imma duk mako imma duk wata imma duk shekara wurin da ake yin bikin akan sa masa idi ayyukan da ake yi ana sa musu idi ranar ana sa masa idi dukkan wani abu wanda yake maimaituwa duk mako ko duk wata ko duk shekara ana kiransa da suna mai idi sai sai to shin akwai wani biki daga cikin bukukuwan mutanen jahiliya da suka saba yi duk shekara ko duk wata akwai wani taro da mutanen jahiliya suka saba yi a wani zamani sananne annabi yana so ya bincika ya jin da manufar da wannan mutum ke so dole sai ya ji sun zai yanka dabba yanda an tambaya babu bincike to kuma za a tambaya kan akwai wani idi da mutanen jahiliya suke a wajen qalu la sahabbai su ke babu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yace da shi fi bi nazrik zai ka cika bakantanka fa innahu la wafa al nazrin fi ma'siyati llah lalle babu ciko babu biya ga dukkan bakantan da aka yi shi in ya kunshi safan Allah wala fi ma la yamliku ibn adam sannan babu tuko ko biya ga dukkan bakante da dan adam yayi cikin abin da bai mallake shi ba ba mallakar ka bane mallakar wani sa wannan hadisi imamu Abu Dawud ya rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce haka Ibn Hajar ya inganta shi cikin tafsir labiy haka na bayyana labani cikin tafsir miskat wato ne da miskatin masabi kenan abinda wannan ke nunawa ba kance dai ibada kuma ba kance kamar yadda tarihin sa yake shine mutum ya wa kansa wata ibada wadda ba wajibi ba cewa zai yi ta mutum ya wa kansa ibada wadda kafin ya wa kansa ba ta zama wajibi ba sai shi yanzu ya wa kansa cewa sai ya yi ta to wannan ba kance iri biyu ne ko dai zanto mu'allaq ko kuma ya zanto gayar mu'allak ba kan ce mu'allak tana da uwa ba da lafiya a sai matukar wani ya warke daga cutarsa na yi alkawalin tsakanin da ubangiji sai na yanka rago na ya sarka da wannan ya zanto ba kan ce mu'allak kara ta yarda sadakar ragonka da me warakar dan uwanka ko ka ce iyalinka tana da juna biyu matakar ta sauka lafiya ka yi alkawari tsakaninka da ubangiji sai ka yi azumin kwana uku yanzu wannan bakance ne shi ma mu'allaf kara ta yadda azumtan kwana uku da me da saukar matan ka lafiya yanzu kana nan ba wajibi bane yin azumin nan sai ranar da ta sauka lafiya tana sauka lafiya ya zama azumin kwana uku ya zama me wajibi haka ba wajibi bane ka sai ka sayar ka sayar ko ka yanka kai saraka amma da ranar da uwan ka yi tashi daga rashin lafiyar nan ya zama me ya zama wajibi to wannan shi shine bakance wanda yake mu'allaf ka ratayar da wani abu cewa idan ya faru kai kaza an fahimta ku to irin wannan ba tantan makaruhi ne mutum yi in yi din dole su ya cika amma ko makaruhi an fahimta ku saboda abin da yasa yanzu ga wani abu wanda ke ibada ne kuzanci ne ga Allah amma ka ki ka yi ki kai tsaye har sai da karafiyar da wani abu na duniya da sai in Allah ya baka shi sannan kai ita ko ibada ana so ta zanto akwai ikhlasi a cikin ta an yi ta dan Allah tun tsansa ba dan wani abu da ake so ba a duniya sai dan lahira rajiyar da wannan shine ya rage karfinsa daga ibada ya zanto cewa har karfin ya shiga cikin sa kun fahimta ne ba kance na biyu shine wanda ke gaida mu'alla ba rajiyar da komai ba haka kawai kana zaune sai ka lillahi alayya an atika abdi fulan na ji na gani alkawari tsakanina da ubangiji zai yantar da bawa na wani na ji na gani alkawari tsakanina da ubangiji zan ajiye kwana uku na ji na gani alƙawari tsakana da ubangiji zan ce da a gidan ko talatin ko nawa makamantan ka tarwa kanka abin ba tare da ta rataye wani amfani da kake bukata ba a duniya to irin wannan ba kantin shi babu karhanci a ciki idan mutum yayi yana da wancan na farko akwai karhanci ko ta ko to a take da wannan shine ba kantin to yanzu wannan bawan Allah yayi ba kantin cewa zai yanka rafi amma sai ce sai ya je gari kada zai yanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke bincikar menene hikimar zuwa wannan gari shin akwai wani gunki ne da mutanen jahiliya suke inda akwai gunki a wajen annabi zai bar shi zai cika bakin ta ba zai bar shin akwai wani idi da mutanen jahiliya suke a wajen inda a da akwai wani idi ko biki da ake na jahiliya ko na maguzanci annabi zai bar shi zai wannan ba zai bar yayin da ya bincike wannan yace babu komai sai ya ce auki dinar zai ka cika bakin ta wato dai anan gurin mahallin shahid anan gurin kenan dukkan wurin da aka tanada domin saba ma Allah baya halatta kai ka je wurin ko da hotawa Allah zaka a wajen duk wurin da aka tanade shi don sabo ba ka zuwa kai ibada a wannan wajen shine malamai suke da wannan suka ce yana daga cikin wannan ko kama da wannan yadda aka karhanta mana sallah lokacin gudowar rana da lokacin faduwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan a wannan lokacin wato masu bautawa rana suke faduwa su yi mata sujada sai mu aka hana mu yin sallah a wajen duk da cewa lokacin da muke sallah wani ke bautawa Allah amma saboda zamanin idan muka yi sujada za ta yi kamanceceniya da sujadar masu bautar rana sai annabi ya karanta mana yin sallah a wajen duk da cewa sallah ibada kun fahimta da kyau wato kenan wannan na nuna yanke alaka ta dukkan kamanceceniya tsakanin al'ummar musulmi da al'ummar da bata musulmi da dai al'ummar musulmi al'umma ce mai cin gashin kanta ba al'umma ce mai kalidanci ga wata al'umma ba ta yi kaɗan wata al'umma a bayan ƙasa a ce al'ummar musulmi za su bi ta sai dai musulmi su lalace ta yi kaɗan wata al'umma a bayan ƙasa a ce ita za ta ba da samfuri na rayuwa musulmi ci koyi a wajenta sai dai musulmi su bayar a yi koyi a wajen dan kullum ka'ida shi ne idan an ce wannan haƙi ne wannan kuma shine ake muhatatarsa ma'ana wannan mai koyo ne wancan kuma ake koyarsa to galibi za ka ga shi mai koyo shine mai rauni wanda ake koya kuma shine mai mai karfi wato ka yi koyi da wani ma ya nuna kai gajiyawarka da kuma itirafin ka da karfin wani in kana son ka shiga shin kanka ya zanto baka koyi a shewa in ana tawa nuna tura ba sai ba sai ka ta yi mai an daina koyi ne ta kalidancin sa kayan su a daina ta kalidancin al'adu irin nasu a daina ta kalidancin al'amuran su duk wanda suka shafi su tsara da suka kawo na rayuwa a daina ilimi ko wannan dama ba na su ba ne kyauta ce ta Allah gaba utitu min al-ilmi wannan ke sake ta Allah gaba dan wani ya sani wani ya koya a wajen babu komai amma da ake koyon su su sa tufafin su irin aski nasu al'adun su komai da komai irin nasu ya nuna gajiyawar shi mai koyon rago ne baya da nashi sai dai in wani ya ya dauka ya yafa ya gaji ya kuma sai ya dauka shi kuma ya ja sai yake sawa baya da nashi an gane ku sai annabi ya ce da shi bi tunda dai babu wani ya da wani abin da mutanen jahiliya suke dai ka cika ba kai to wannan umarni da annabi ya cewa aufi bi nazari umarni ne ko mun san dukkan umarni in dai ya zanto babu wata karina tare da shi akan ɗaukar shi ne a matsayin wajib ba a cire shi daga wajibci zuwa ga wani abu daban sai in an samu karina da ta hana wajib to kaga nan umarnin annabi ce aufi bi nazari cika ba ta umarni ne na wajen yanzu ya zama dole sai mutumin ya cika wannan batantar a wannan wurin abin da ya shafi abu guda biyu bakance kansa sannan kuma wurin da ya ce zai yi bakanta ina fatan kun fahimta lokacin da ya zo yana tambaya akan me ya tambaya akan abu guda ɗaya ko akan abu guda biyu ya zo ya tambaya annabi cewa shi dai yayi bakance zai yanka an yanhara iblan buwala abu guda bi yi tambaya farko yanka raƙuma na ko ba wurin to da annabi ya tashi bincikensa bai yi bincike akan raƙuman ba sai yi bincike akan wurin shin wannan wuri akwai wani gunki daga cikin gumakan jahiliya shin wannan wuri akwai wani idi da mutanen jahiliya suke yi sai duk aka ba shi labarin babu ɗaya daga cikin wannan yanzu annabi tambayar da yake yi yana tambaya game da rakunan kuma yana tambaya ne game da wurin da za a yi karago wurin da ya gama gamsuwa da cewa wurin ya tantanta a yankan ba komai sai annabi ce aufi bi nazari suka ba tantanta to wannan umarnin ya shafi yankan rakunan ko ya shafi har wurin ya shafi duka biyu to yana fa'idar da wajen su ko mustahabbanci ko halak idan muka kalli rakuman wajab idan muka kalli wurin halak kun fahimta da kyau idan muka kalli rakuman wajab idan dole ne mutum ya suka mai bakanci amma idan muka kalli wurin tunda yanzu dai wurin babu dama abinda ake jin tsoro menene hukuncin yin yanka a wajen halarci ko wajen halarci sun yi yanka a wani wuri ma yayi in yi sun kuma yayi yayi amma na kuma dole sai an yanka ko a ina ne to kaga kenan wannan umarni zai kowa jafi in mun kalli rakuma zai shafi halakka auki bi nazari fa innahu la wafa'a li nazrin fi ma'siyati Allah ba a cika bakance idan mutum ya yi bakancin zai saba ma Allah an gane ku sannan ba a yi cika bakance cikin abin da mutum bai mallake shi kamar ka ce idan wane ya warke daga rikin sana na alkawari sai na yantar da bawan wane bawan na wane ya ba mallakar ka bane ba dan me zaka yi ba kance akan shi sai na bayar da motar wane saraka ai ba zaka bane sai na bayar da gidan wane saraka fi sabilillah wannan ba zaka yi ba kance akan shi tunda ba mallakar ka bane ba kine wala fi ma la yamliku ibn adam rawahu abu dawud wa isnaduhu ala shartihima wa isnaduhu ala shartihima yana nufin sanadin hadisin yana kan sharadin bukhari da muslim نعم ايه ايه wannan bai zama ba tunce ba kenan yanzu wani abin da zaka yi na godiya ke wannan abin da yake cewa mutum bai furta ba ba ta su yi wuce yake bari ya yi azumi don godiya ga Allah wannan ba wani ba ya da alaka da ba eh, ba ya da alaka da ba sai ka tsira azumin nafila don nuna godiya ga Allah wannan eh wannan ka faɗa ne kafin ta haihu bayan ta haihu sai ta ce bari in yazi goma don godiya ga Allah wannan tsakanin ka da ubangiji kan ya zama baka amma ba karatu yadda shi da haihuwar ba da ba kan tikin ko ba ta wata eh ai bai rata yadda azumin da haihuwar ta ba eh godiya ke ga Allah eh na'am eh ya da mai kwarai da gaske wannan yace mutum ne ya bakance cewa sati mai zuwa litinin mai zuwa ko talata mai zuwa da ya alkawali zan yanka rago sarka fi sabilillah sai aka waye gari wannan litinin ko talata ta zanto ta dace da kirsimeti to ba za ka yi ba sai ka bari sai ranar da ta biyo bayan ba za ka yi ba saboda karfe ta mutum a ya dace shine tumkan muhallin shahi wannan misali ne ta kawo wani mai kyau wanda ya fara fito da matsala ba dai rai ba ranar yawwa fihi masail al'ula tafsir qawlihi la takun fihi abada a wannan babi akwai matsaloli da zamu fahimta matsalan farko mun fahimci tafsirin fadin Allah ta'ala la takun fihi abada a cikin suratul tauba الثانية مسألة تبيو أن المعصية قد تؤثر في الأرض وتقول لك Safo yana da tasiri dangane da kasar da aka yi safan ko wurin da aka yi safan ko garin da aka yi safan ko wa kazalika sa'a haka sa'a ma tana da wannan tasiri duk da cewa ita asalin kasa din ba ta da laifi amma kasa idan ta shahara da cewa wurin safo ne wannan yana da tasiri kenan zai abin da ya dagula al'amarin abin wannan za mu iya fahimta haka ko da a cikin hadisin nan da wani daga cikin banu isra'ila da annabi ke ba da labarinsa ya yi laifi ya kashe mutane har ɗari to ya zo yana so ya tuba sai ya samu wani mai ibada ya ce da shi ne da na kashe mutum ɗari na sai yanzu ba shi ina da tuba wai mutum ɗari ya ba kai ba su mutum ɗari ba ɗaya ba kai ba su sai da tara ba kai ba su sai ya ƙara sa da ya ci tafi da ba su mami zai kuma hijira duk da haka dai sai nadama ta ta kama sai dai samu wani malami yace ni ne na kashe mutum kaza in ina da tuba sai yace man yahudu bainaka bai na tauba waye yake ga tsakaninka da tuba lalle kana da tuba yanzu yana da kyau ka tuba amma ka bar wannan garin da kake dan garin da kake dinnan nan mutanen da suke ciki mutane ne masu sabo da yawa kai hijira zuwa gari kaza wannan akwai bayan Allah na gari wanda zaka hadu da su kaje ka bauta ta mahalla mahalla ta yi anan gurin kaga ya tura shi zuwa gari wata kasa mai tsarki inda ake bautar Allah dan ya kau daga garin da yake mai mai sabo kuma da karshe kaga da ya mutu akan hanya tasirin kusancin da wannan kasa ta rahama ko ta mutane masu da'a ta sa aka masa rahama kamar yadda yake a karshen hadisin duk kun san wannan ina fata an fahimta a ce kenan wato kasa da ake yin sako kenan tana da tasiri haka inda ake da'a ma yana da tasirin su الثالثة مسألة أخرى رد مسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال إذا مسألة ثالثة تردكي sai ka haɗa alaka tsakaninka da wadda take fili sai ka ga dukkan wannan rikicin ya riga ya kawo yanzu mas'alar farko da ya ce mana la yuzbahu bi makanin la yuzbahu lillahi bi makanin yuzbahu fihi da ghairillah ba za a yi yanka don Allah ba a wurin da ake yin yanka don wani sa wannan wani abu mai rikici sai muka cewa to me ya alaka to amma da ya kulla alaka tsakanin wannan da la ta kun fihi abada hana annabi sallah a masjidil dirar sai ya kasance iskalin da za mu samu ya riga ya kun bai da ku matsala ta hudu muki mufti إذا احتاج ila zalika wato mai fatawa ya halatta yayi tambaya ya nemi ƙarin bayani daga wajen wanda ya masa fatawa kai ne mutum ya zo tambaya ka mai hukuncin kaza to kafin ka baki ansa in baka fahimta ba sai ka tambaye shi dalla dalla daki daki har ya bayyana ma me yake har ka ji dukkan lungogin tambayar dan ka bada ansa gwargwadon abin da ya tambaya a ina za mu fahimta ka mutum da ya zo ce ya yi kai zai kara kuma a wuri kaza da zai ke tambaya tun kafin ya bada alkana fiha wazanun min awsad aljahiliyyah umar hal fiha aid min ayati annabi ya tambaye shi har sai da aka ba shi bayani sannan ya kawo ne ne kawo ka sai wannan ke nuna malami da an masa fatawa sai bai fahimta abin da sosai yana da kyau ya ƙara binciken mai tambaya ya fayyace masa me yake so dan ya ba shi maganin da ya tambaya an gane ku الخامسة مسألة تبير أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع كيف wani gari ko wani wuri cewa mutum zai yi أولم a wurin zai ba da sadaka a wajen zai yanka dabba a wajen wannan babu laifi a shari'a matukar wannan wurin ba wurin sako ba ne amma in wurin ya zanto wurin sako ne sai kai bakancin za ka je wajen ka yi sadaka ko za ka yanka rago a wajen in ya halaka bai halaka kun fahimta ku amma mutukar babu wani sako da ake a wajen keɓance wuri da bakance wannan babu laifi ta مسألة شدة المنع منه kana كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله ana hana cika bakance a wuri matukar a wurin akwai wani gunki daga cikin gumakan mutanen jahiliya walau ba da ko da ko yanzu babu gunki da an taɓa yin sa amma yanzu babu shi to sai ka je wurin dan ka ba bakance to sai a hana ka dan jin tsoron karka raya wani abu da aka saba yi a lokacin da yake alal misali mu ce ga wani falalan dutse da can maguzawa a nan gudun suke zuwa su yanka shanu su yi kaza su gabatar da naman sadaka wato kuma jinin suke sun bai mabin to sai ya kasance musulunci ya san musulunci to daga bayan shekaru kai kuma sai ka zo da ragonka na layya sai kake so ka hau kan wannan dutsen ka yi yadda haka bai halatta ba dan karka tana mutane ma magudancin su an fahimta ku as mas'ala ta bakwai alman minhu idza kana fihi 'idun min a'yadihim wa law ba'da zawali hana yanka din nan ko hana tuka bakance din nan a wuri idza kana fihi 'idun min a'yadihim idan a wurin akwai wani idi ko wani biki da mutanen jahiliya suka saba yi ko maguzawa suka saba yi ko masu wani addini daban wanda ba na musulunci ba suka saba yi walau ba da zawaliki ko da bayan gushewar wannan idin nasu ma'ana da can rana kaza ga watan kaza an saba idan ya zo sai an yi kaza wani abu na jahiliyyanci sai daga baya sai aka daina to kai kar ka wannan ranar da da wani bakance naka dan kar ka sanawa mutane maguzantu as-saminatu mas'ala ta takwas أنه لا يجوز الوفاء بما nazara في بما نذر في تلك البقعة لأنه معصية wato baya halarta mutum ya cika bakantan da yayi a irin wannan wuri da ake yin sako saboda wannan cika bakantan a irin wannan lokaci ya zama sako kenan hatta ta'atu mas'ala ta tara al-azaru min musabahat al-mushrikeena fi ayadihim ani dangane da yin kamanceceniya da kafirai fi ayadihim a cikin idin su walau lam yaqsud ko da mutum a zuci bai nufin haka ba matukar rana ta dace da ranar bikin su kai bai halatta kace za ka yi cika bakance kai bakance na yanka dabba a wurin matukar rana ta dace da ranar idin su bai halatta kai wani bakance a wannan ranar ba ko da ba kai nufin girmama ranar ba kai ta nufin bautar Allah ne amma wannan zai gadar da ka yi kama da su a zahiri kama a zahiri tana dawo yin kama wato a batini ta ko ina shari'a ba ta so ya kasance wato mun yi kama da waɗanda suke ba musulmi ba cikin kowane irin al'amura shi yasa na kafin shekul islam ibn taymiya wato iktida'u siratal mustaqim da ashabul jahim yana da matukar kyau a wannan babu za ka ga nusus na malamai cikin sahabbai cikin tabi'ai cikin tabi'u tabi'ina wanda suke jan kunne kwarai da gaske wajen yin kamanceceniya da waɗanda ba musulmi ba wajen tufafin wajen yin kamanceceniya wajen al'adunsu kai hata harshe waɗansu malamai sun zafafa suka ce in kuka haɗu ku biyu kuna jin larabci makaruni ne ku magana da hausa <laughs> ba zai yi ba makaruni ne ku yi magana da dukkan wani adamanci mu duka kuna jin larabci dan ku harshen da aka zaɓa muku shine larabci da haka aka saukar da qur'ani aka kuma muku annabin da yake magana da shi sallallahu alaihi san wannan harshen wani bangare ne na san musulunci saboda sakon da ke rubuta a musuluncin da wannan harshen aka sai aka matsa wajen tufafi wajen komai ya kasance ko maza ko mata kar a makamance shi ne da kafa su mas'ala ta goma la nazara fi ma'asiya ba a yin bakance cikin abin da yake sabo ne ma'ana baya halatta mutum yi bakance zai saba wa Allah wannan bakancen ba za a yi shi al'adiyata hadiyata ashara mas'ala ta daya la nazara libni adam fi ma la yamlik dan adam baya yin bakance cikin abin da yake ba sa bane babi na gaba babun min shirki an nazru li ghairi Allah babun min shirki an nazru li ghairi Allah mala yace min shirki yana daga shirka an nazru li ghairi Allah wato mutum yace zai basance don wani Allah mun gabatar da menene basance ko mutum yace zai bakance domin wani Allah wani Allah nan ko da ya zanto annabi ne ko mala'ika ne ko wali ne ko salihin bawa ne kace zan yi bakance in je kabar wani in bada zan yi bakance dan neman kusancin wani in da sadaka kaza yau maulidin wani bari in yi kaza bari in yi hidima iri kaza dan wani ya tada shi ko dan wani ya nemi kusanci zuwa ga wani dan nan wannan shirka ne kalar duk wanda ya wani dan bakance ana yin shi ne domin Allah kadai shirka ne babban shirka wanda take waje da mutum da cikin musulunci ya kamata mutane su kiyaye kwarai da wa qawlu Allah ta'ala yufuna bin nazri wa qawluhu wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna Allah ya'lamu wa ma lil zalimin min ansar abin da ke nuna ba kai ibada ne ga ayoyi sun yi magana akai Allah ya ce yufuna bin nazri mummune na gari kenan in sun yi bakance suna cikawa wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna jin tsoron wani ne wanda sharrin sun beti wa qawluhu da faɗin Allah ta'ala wa ma anfaqatum min nafaqatin lalle duk abinda da za ku siyar na daga siyarwa ko mun yawanta ko min kankantar ta aw nazartum min nazrin ko abinda da kuka yi bakance min nazarin na daga dangin bakace, ko na kuɗi ne ko na kayan abinci ne ko na dabbobi ne ko na menene ko na wata ibada ne ko jiki duk abin da kuka gabatar na tiyarwa ko na bakance fa inna Allah ya alamu to lalle ubangiji ya san kun yi shi da ibnu kasir ke cewa a cikin wannan ayar akwai wa'ad akwai wa'i nan take mu'jizan qur'ani fa inna Allah ya alamu akwai wato alkawali na sare na akwai firgit nan take alkawali na sare. da wanda suka yi siyar wannan ko suka yi bakantan nan da kyakkyawan niyya fa inna Allah ya'lamu to Allah ya san da abin zai bata razani da firgiti ga wanda suka yi siyar wannan ko suka yi bakantan nan domin wani Allah to Allah ya san da abin zai musu mummunan sakamako kai. duk wannan fa inna Allah ya'lamu ya kunshi wannan guda ne kaga kenan ba man ya'malu mithqala zarratin khairan يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه بل وفي الصحيح يا تفتح في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها an karɓo daga Aisha Allah ta kare ta gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal annabi da mutum tabbata gare shi ya ce man nazara an yuti Allah falyuti'hu wanda ya bakantan zai yi biyayya ga Allah to lalle ya bi wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi wanda ya bakantan zai saba ma Allah kada ya saba ma wanda ya bakance zai yi biyayya ga Allah to yi ma Allah biyayya ma'ana lalle ne sai ya ci ba wanda ya kantan kafo to kare ya sako to ta yaya bakantan zai zama na kafo imam mutum ya yi kantan dama domin wani Allah wanda wannan shine kararin musalla babu ya kai cewa shirka imam mutum ya yi niyyar bakante don Allah amma wurin suka kantan ana saba ma Allah wannan ya shiga wani babi babin da ya gabata a irin nan dole ne suka bakanci amma sai dai ba zai tuka shi a wannan wurin ba tuka shi a irin wannan wurin ya zama mai sako ne amma tuka ba tantun dole ne sai ya ji ya tuka shi a wuri amma dai ba a wannan wurin amma wanda dama can ya yi can domin wani Allah to dama ba shi halatta ma ya zai tuka wannan bakanci to tunda baya halatta ya ce zai tuka wannan bakanci yanzu me ta kamata ya yi ne malamai suka ce sai ya kafara sai ya bi an gane ku zai kafara da ya duk wanda ya bakance na sako to wannan sakon da yake bazu ya rushe to wannan bakanti sai ya kasance ya canji zuwa ga rantsuwa ke to rantsuwa kuma sai mutum ya yi mai kafara ba zai cika ba kaga tunda bai cika ba ya zo mai kenan ana bin sai bashi kenan ba zai cika ba dan saboda cewa abin ba asiya ne to me ya kamata yake nan sai ya kafara saboda laifin da ya yi na wani abu wanda yake na masiya ko yin bakance wani abu wanda yake na fihi masaila a cikin wannan babi akwai matsaloli kamar haka al'ula matsala ta farko wujubul wafa'i bin nazari wajibun suka bakan wannan fada ma idan ya kasance bai kunshi sabo ba ko idan ba kance zan to cewa bai kunshi sabo ba ya zama wajibi idan ba kance zan to cewa ba a ne to wannan kuma wato haramun ne a cikin wannan a cikin ku matsala ta الثانية مسألة ta إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك idan ba kance yawa yi gari a matsayin ibada kamar yadda muka gani karkashin nasocin da muka karanta to ya zanto juyar da wannan ba kance ga wani wanda ba Allah ba ya zama shirka yin ba kance dan wani ba Allah ba ya zama shirka as-salisatu mas'ala ta uku anna nazar al-ma'siyati la yajuzu al-wafa'u bi lalle ba kance da aka yi wanda ya kunshi sako wannan baya halatta a cikin sai an cika shi ba ma za a cika shi ba don cika shi ya zama haramun wato bakance ko dai zan fi wajibi ne cika shi kashin farko kenan ko shi da dukkan bakancen da bai cika ko ba ya kunshi da'a ne mutum ya ce zai azumi mutum ya ce zai ciyar da miskini kuma a wurin da zai ciyar da miskinin babu wani abu da aka saba yi da mutanen jahiliya a wajen wannan ya zama wajibi ne ko bakancen da yake bai halatta cika shi ba shine mutum ya yi bakance da safo an gane ku mutum ya alkawali zai saba ma Allah yayi ci zai saba ma Allah ko wani irin mutum zai ta giya ne zai yi zuna ne zai wani aiki ne na sako yayi ta haka wannan ganganci ne ba mutum ya wani saboda haka ba zai fita ba na biyu kenan an gane ku na uku wanda yake ma yudra min al'adat wanda yake mutum yayi bakance wanda bai kunshi da'a ba bai kunshi abin nan ba abin nan ba da'a bane ba sannan kuma shi kai tsaye ba zai zama to sako ba to shine suka sai irin wannan abin da za ka yi shi ne kafar fili to wannan suka ce galibi zai zai zai fi kama da rantsuwa dan kamar sukan akan buga misali kamar mutum ya zo ya ce maka wata ya tsaya yau suka ce san bai tsaya ba ya tsaya sai san bai tsaya ba tun kuma har watan nan ya tsaya ya tabbata ya tsaya to zan ce da mutum ne goma sai aka waye gari duk zari ya suka ko dai ka sai da miskine goma ko kai ne ka fara su yami ko dai ka sai da miskine goma ko ka zo kai ka fara ta rantsuwa wanda ake fara ta rantsuwa kuma wanda yake shine sayar da miskine goma ko tufatar da su ko yan tattabewa baiwa guda ko idan ka kafa wadancan azumi kwana an gane na kada ga mutum shine na fasara shi huwa an yujibal mukallafu nafsahu shay'an min al-ibadati ma law lam yujibhu lam yalzam haka imamu al-qurtubi ya fada huwa an yujiba al-mukallafu nafsahu shay'an min al-ibadati ma law lam yujibhu lam yalzam abinda yake nufi ba kan sai kan din tarwa sun wani abu na ibada wanda ba dan kana din tarwa sun ka bai zama wajibi a kai yanzu wajibi ne sai ta yi karago gobe ko jibi ko sati mai zuwa amma kai da kanka sai kake alƙawari na da ubangiji in Allah ya kai mu litinin mai zuwa zan yanka rabo in ba ta da kafin da yin kai wannan shine ba ka fahimta ban ji ba tsira ba masu tsira ba zai suke fasara shi da tumbe amma idan an ce mustatir abin da ya fi karfin ka sharru mustatir domin daga sai tsara ne abin da ya yi tsiri ya ta kanka to dabba idan sai tumbe kuma kaga ta fi karfin bai take ne to shine a wasu ke fassara shi da tumbe sharru mustatir maganar eh ban wurin da ba na saban Allah ba ai ba wuri ɗaya bane ba wurare ne masu yawa sai in ce dole sai nan hoton hoton duk inda ne tsakanin san da san ba ya zama ba da'i duk wurin da ba a saban Allah ya zama ne da'izi ne shi wurin a cika bakance amma shi kansa rasin bakantan wajibi ne ai sai samu karaba abun ne ka fahimta da kyau mafhumul mukhalafa din ka zai tashi da aiki kenan <laughs> wa alaikum Now, abin da yake tambaya mutum ne yake zaune a gari a wurin akwai wani idi da mutanen jahiliya suka saba yi ko a rana ko a shekara ko a wata misali suka saba yi to sai kasance yanzu mutane wannan jahiliyar babu ita musulunci ya zama mai wajen kai kuma kana zaune a wajen zama a wajen baya baya sa mu kai ka amma abin nufi idan ka tashi yin wani abu ya dace da ranan wannan da suka saba yi a lokacin jahiliya to shine muka ci to eh kwarai da eh yana zaune a wajen dama ba daga wani ya zo ba ya ce zai yanka dabba ko wannan ba tare da ba ya halarta wancan a ba babu laifi a kan babu laifi babu mini shirki al isti'azatu bi ghairi llahi babi na gaba yace mini shirki yana daga cikin nau'ika na shirka al isti'azatu bi ghairi llahi mutum yace zai nemi tsari da wani Allah وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا واتو الاستعاذة باء ينتصي الله أبين دا أكي الاستعاذة دا ما الالتجاء والاعتصام rijalin min al suna neman tsari suna neman kariya a wurin waɗansu mazaje cikin aljanu fa duhum rahata sai suka tsara wa aljanu su shigi da girman kai rahat ina bita malamin tafsiri ke faɗa larabawa a jahiliyyar in suka yi tafiya sai suka zo wani masauki suka sauka dan jin tsoron karwana abu cutar da su ko ya cutar da dabbobinsu sai su tashi su ce muna neman tsari da ta yi da wadi muna neman tsari muna neman kariya da shugaban wannan rabu da shugaban wannan wuri wannan fili ya kare mu daga sharrin mabiyansa wato suna nufin shugaban aljanun wajen ya kare su daga aljanun wajen ya kare su daga dukkan mai cutarwa a wajen wannan sai ta farkin aljanu sai ce a ah, wato ashe banda ma jinsi na aljanu da nake mallakan su cikin tsoro na dan adam ma na jin tsoro na ne fa za da rahaqa sai su kara musu girman kai to kaga anan gurin ubangiji ta'ala ya koro wannan aya na ba da labarin waɗansu daga cikin mutane da ke neman tsarin aljan wannan labari abin da ya kunsa shin yabo ko kuma kushe kushe ya kunsa don shi ne zai tabbatar maka da ya ba wani zuwa ake a ko maka labarin cewa an yi da ba a'a ana son a fa'idantar da kai shin abin nan da aka yi ya cancanci ya ko kuma kuɗi ya kamata ya cancanci kuɗi a cikin nan abin da ya halatta neman tsari da wani wanda ba Allah ba wannan bai halatta wa an khawlata bint hakim radiyallahu anha qalat an karɓo hadisi daga kaula bint hakim Allah shi kare ta a gare ta tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul na ji manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi na cewa man nazala wanda su ya sauka a wani masauki ya je wani gari ya sauka a hotel ko a wani gidan baki yana tafiya a daji ya sauka karkashin wata bishiya ko gindin wata inuwa dan ya huta a matsayinsa na matafiyi fa qala sai yace a'udhu bi kalimatin llahi tammat ina neman kariya da kalmomin Allah at-tammat suka ku wanda ba ni kasa a cikin min sharri ma khalaqa ya kare ni daga sharrin abin da ya halitta ma abincin sharri wanda duk yaje wuri ya faɗa haka lam yadurruhu shay'un ba abin da zai cutar da shi hatta yarhala min manzilihi har ya tashi daga wannan matakin yayi gaba a yau ka je da ni ka sauka a hotel ana bude ma da mukullin da take kana ajiye da karka sai ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaqa annabi ya baka alƙawarin ba wanda zai cutar da kai har ka bar wajen ka fito da kyakkyawar kana da kyakkyawar niyya ka faɗa kana mai yakinin ubangiji zai amsa maka a gindin bishiya ka sauka haka zaka faɗa a tsoye ka sauka haka zaka faɗa gidan baki ka sauka haka zaka faɗa a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq wanda duk ya faɗi wannan ubangiji ta ala zai kare muhammad ya yi anan gurin shine kaga anan gurin annabi ya ba da cewa a da nemi mutsari da wa da Allah a nemi tsari a wurin Allah domin kalimatun lahi tamma kalmomin Allah cikakku ya zanto maganganun Allah ke wanda Qur'ani na cikin su a taura na cikin su linjila na cikin su zabura na cikin su duk wata magana da Allah ta bai ta shiga cikin kalimatun lahi to dukkan kalimatun lahi din nan cikakku ne to kalmar Allah kuwa ko maganar Allah kuwa sifa ce daga cikin sifofinsa idan ka nemi kariya da wata sifa daga cikin sifofinsa ka nemi kariya da shi kun fahimta ku ko so nawa ka faɗa idan annabi ya bada abu ba adadi ba a yi masa adadi idan mutum ya faɗa so ɗaya ya yi wani zo faɗa so goma ya yi wani ya faɗa so ɗari yi in annabi ya bada abu abu ɗaya ba adadi ba a iya iyakance masa adadi in kuma ya bada adadi ba a ketare masa adadi sallallahu alaihi wasallam eh na'am ba ki ba yake mannan kala manzilan wanda zai so kori madauki manzil duk da cewa yana daukan ma'anan gida amma ana amfani da shi ne a masaukin da yake na babunta a gida wannan annabi ya shirya da kai abubuwan da za ka rinka yi wanda su ma za su zanto kariya din wannan idan mutum ya shiga sabon gida ko sabon rumfa zai iya yi أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إيه إيه إيه إيه أقول لك هذا دبان ما كمان تمن أقول كمان يا مادر إيه أقول بسم الله الذي لا يضر ما فيه شيء في الأرض ولا في السماء ma'ana dai yana da kyau mutane don su yi wa kansu gata don mu yi wa kanmu gata mu samu wato a aura da ire-iren waɗannan da waɗansu dubban su gasu nan waɗanda za su zanto kariya da yanka matuƙar ka da bincike su kana su da kyakkyawan niyya sai ka samu riba duniya da lahira a duniya ubangiji ba su kariya a lahira a baka ladan koyi da annabi sallallahu alaihi wa ta ko ina sai ka abin nan kuma riba dangane da bin sunna shine addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ma da alaikum fi dinin min haraj yuridu Allahu bikum sallallahu alaihi wasallam yanzu wane ne cikin yaran ka yake kara biyar wanda ba zai iya haddace wannan ba in ya mai kasa biyar a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaqa to wannan shekara ta sun yi haddace yaran da shekara biyar ya haddace wanda suke fasalin biyar da sun su haddace amma idan ka aka baka wata addu'a ta bid'a wani ka dani ko ni ka ta har ka mutu ba za ka iya ka yi sai ya ki haddacewa kuma shirme ne babu laifi idan mutum ne mai ya gida ya nemo masu gadi babu laifi wannan baya cikin babin neman kariya a wurin wani wanda ba Allah wannan yana cikin babin al'akhd bil asbab ubangiji ya halatta maka al'akhd bil asbab sababi sai riko da shi amma wane ne ubangijin sababi shine Allah yayin da kake mai gadi ya tsare ma kantin ko rumfarka ta kasuwa ko gidanka to kar ka dogara daga mai gadi ka dogara ga Allah amma ka yi riko da mai gadi tsiri a ta baka izinin wannan amma dogaran ka na zuci zai ta'allaka ne kan mai gadi a da mutum ya ta'allaka kan mai gadi yayi shirka shi dogaran ka na zuci yana ga Allah mai gadi wani gadi ba ta an fahimta ko wannan yana cikin al'akarin da su ba kamar muna cin abinci don karmu mu yunwa muna cin ruwa don karmu mu muna shan zuma dan kar mu dan maganin ciwon ciki ko dan magunguna daban-daban da bincike ya nuna amma shin wannan abinci shi ke magance yunwa shin wannan ruwan shi ke magance a a'a mai magance kishirwar ko yunwar shi ne Allah ta'ala da dalilin idan mutum ya kamu da wata cuta sai ya ta shan ruwan ko in ba ta kau ba ashe ruwan ba shi ke kusa da mai ba in mutum ya kamu da wata cutar sai ya fi cin abinci kuma yunwar ba ta kau ba ashe abincin ba shi ke kautar da yunwar ba wannan Allah na sarrafa wannan din ya nuna mana wancan sababi ne amma ubangijin sababi shine Allah to haka mai gadi ba shi zai bada kariya ba mai bada kariya ta karshe shine Allah ta amma shi mai gadi tunda an halatta ma rike abin nan dan bangaren tawakkali guda biyu ne zuciya gabbai zuciya ta dogara ga Allah gabbai kuma su yi yunkurin kare abin da za su iya kare da zarar mutum ya rusa daya to ya rusa tawakkali idan mutum ya ce a a tun da ya samu zaratan masu gadi an kawo masa ko mobile ko ko sojoji saboda haka ya wadatu ga barin Allah to yana cikin gida sai sauro zuwa kai sauro zai kai mai gadi bai sani ne ya sau nawa masu gadi suna kwance sa ya mutu a cikin sani ba ya sau nawa kai haka sai an fata ko ba a kusa da kai ka gani idan ko mutum ya dogara da cewa zuciyar su tara kai da Allah amma gabansa ba za su yi motsi ba wajen neman abinci ko neman abinci ko kakkare zuciyarsa to wannan ba kuma ya rusa tawakkali tawakkali dole sai ka hada bangarorin guda zuciya tara kai da Allah gabbai su yi yunkurin su na ba da kariya da nemo wa kai abin da yake amfani kama inda ku duk wanda ba su fahimci tawakkali ba nan ba suke zo yamma da yawa daga cikin sufaye a nan suka zame shine kurtubi yace jahilci ne ta suka yi haka imamul kurtubi a cikin tafsirin yace su ba suka dogara ga Allah sai su zauna a cikin kalwa to wai zai kawo maka abinci a cikin kalwa ba san kana nan ba an ta kafa da ka tafi kasuwa ta kafa da ka da ko sai kai noma na ai mai gadi an ba shi amana ne yayin da aka yi sata a waje in alamun sun nuna cewa ba ya da gaskiya wannan babu laifi a cikin shi ta bata dan abin da ya sa amfanin tuhumar ta ko ba dan ya biya ba dan a soke shi daga kundin masu gadi kar wanda ya kara daukar shi tunda ba amintacce bane ba yanzu dalilin da ke sa a dauki mutum gadi shi ba ya da dama mai gadi abin da ake bukata ya zanto mai karfi ƙato kuma ya zanto mai amana in ba karfi ba amana ya na amfanin sa ai da wani amfani alqawil amina, ai inda khairu man tazakka wanda duk yace a'udhu bi kalimatin lahi ya annabi sai lam yadurruhu shay'un hatta yarhala min manzilihi zalika ba abin da zai cutar da shi har ya bar wannan wurin wannan hadisi imam muslim ne ya ruwaito shi al'ula a fihi masail a wannan babi akwai matsaloli al'ula ta farko tafsiru ayatul jinni mun yi tafsirin ayan nan cikin suratul jinni wa annahu kana rijalun min al-ins يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا الثانية مسألة تبيو قوله من الشرك أشي نيمان أي قول من وند با الله با من ne wannan shirka ne karara duk wanda wannan yayi shirka الثالثة مسألة أخرى الاستدلال على ذلك بالحديث كفى حجة game da hakan da hadisin annabi لأن العلماء يستدلون به dan su malamai suna kafa hujja da wannan hadisi ala anna kalimatin lahi ghairu makhluqa cewa a ce kalmomin Allah ba abin halatta ba ne ba a sifa ne daga cikin sufofinsa ba halitta ba ne kalmar Allah ba halitta ba ce ba a sifa ce daga cikin sufofinsa ba halitta ne cikin halittun sa kun fahimci wannan ta ga ran to rabbi akan zulawa da suke ta alqur'ani kala a makhluq قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك ما لم يكن عند كنت مغنر الله على الثاني to kuma sai Allah sai annabi yana mana mu sai a wuce kalmar Allah tamma yanzu ke dan mun ne mun tsari da mai da halitta ya zama cikin kalmar mun ne mun tsari da wani Allah halitta Allah ai wani ne Allah ba wani Allah ne amma maganar Allah ku shine Allah din dan sai ba ta cikin su gogon Allah ne ku arabiyatu mas'alatu hudu fadilatu hadha du'a'i ma'a ikhtisari falalan wannan addu'a tare da gajiyar gajarcewar ga kuma yana cike da falala الخامسة مسألة تبير أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك ما ليس كفن سوى رأبه آتي سام من أنفاني الدنيا دكي wannan amfani na duniya min kafi sharrin imma dai ije wani sharri aw jalbi nafi'in ko jawo wani amfani kasancewar azina da wannan sufar la yadullu ala annahu laysa min ash-shirk wannan baya nuna cewa abun ba shirka bane abin nufi ka iya jarraba wata laya da aka baka sai ka ga ta ci kar ka ɗauka cin da layar ta yi baki ke nuna ko ba ka kai ba ka iya jarraba wata addu'a da aka baka da ta kunshi kiran wani mutum wanda ba Allah kiran wani salihin bawa kiran wani wani dan Allah ya jarrabe ka kuma sai baka kariya kar ka ɗauka kariyar da aka baka wannan amfanin da ka samu na duniya ya nuna abin da kai ba shirka wani ba har yanzu kana na a matsayin ka na mai shirka mutum amma wannan bangaren Allah ya maka kallala mai kuma su ne sanar tadrijuhum min haythu la ya'lamun wannan fa wanda ke kiran lafi da uzza ne Allah ke sanar tadrijuhum min haythu la ya'lamun za yi kallala mai kuma su ta inda ba su sani wa umli lahum inna kai matin to da haka dan mutum yayi wani abu sai ka yadda za ka yi gane ta shine kawai fitilin ka qur'ani da hadisi duk abin da qur'ani da hadisi suka zo da shirka ne to ka da shirka ne ko da a duniyar ka ga mutane suna yi suna amfanuwa da wani abu a duniyar wannan abin baya shiri shi daga shirka ya zama tauhidi yana nan a matsayin sa na shirka an fahimta ku kamar yadda ma'aunin tauhidi shine ne qur'ani da hadisi ko da a duniyar ta wani ya yi riko da tauhidi kam kam kuma ka yana shan wahala a duniya wannan baya nuna abin da ya riko da shi ƙarya ne gaskiya ne abin da ya riko da shi kun fahimta ku to haka yake a wancan babin neman tsari hakki ne na Allah kaɗai don haka Allah ta'ala ya saukar da shi ba ga annabi kowane annabi za ka samu ya nemi tsari da Allah yayin da annabi Musa alaihi salam mutanen suka faɗa masa ba daidai ba me ya faru ba ya rufe Allah da Allah ba da yace inna Allah ya amurkum an tazbahu baqara sai suka tambaye atattakhiduna hudu'a qala bi qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin annabi ne wajen sunan farkon manzanni ba shi ma abin da ne mutum a a'udhu bika an as'aluka ma laysa li bi ilm wa illa tarkurni wa tarhamni a kuma na khasirin kowanne annabi ya yi istiaza ne yana neman kariya ne wurin Allah har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa al-mu'awwidhatayn innan qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas wanda suka koyi shi neman kariya a wajen Allah kuma suka zanto kamar waɗansu irin jumlatattun ababai abinda duk kake ne dan da maka barazana an kunce cikin kula wa zubiratul falaka da kula wa zubiratul ko me wanda ka sani da wanda baka sani ba kake jin tsoron ne maka ba daidai ba an kunce maka shi anan ka nemi kariya Allah kare aya ko ko biyu zaka ji sun hada sauran qul a'udhu birabbil falaq kace ina neman tsari a wajen ubangijin al-falaq wato ubangijin da ke kawo safiya ana cikin duhun dare min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta ma'abuci sharri wato ba za ka ce ba daga sharrin abin da ya halitta idan ka ce haka wannan yana nuna kenan duk wani abin da Allah ya halitta akwai sharri tare da tare da ba haka bane akwai abin da ke sharrun ne ma akwai abin da ke fihi khair wa fihi shar akwai kuma abin da ke khair ma hadihi hiya al-qismatu thulathiyya kashi uku ne cikin halittun Allah ko da bai zanto alheri tsantsa ko ya zanto ne sharri tsantsa ko ya zanto yana da sharri yana da alkhairi abu wanda yake sharri ne tsantsa iblis sharri ne tsantsa jahannama a azan Allah wa jarra sharri ne tsantsa an gane ku abin da yake akwai sharri tare da akwai alkhairi shine baka yi da makhluqa yanzu ko da za ka yi mu'amala da shi akwai bangaren ijabiyar akwai bangaren salbiyar akwai inda za ka yi daɗin mu'amala da shi akwai inda zai ma abin siya kuma sai ka amfana da bangaren alkhairin ka nemi tsari daga wancan sharrin da shi an fahimta ko akwai kuma waɗanda suke kuma kai ne mai tsanta ta sharri ta aljanna mala'iku annabawa waɗannan hukun gaba sai alkhairi ne tsanta ba sharri ta to da haka kenan ba za ka ce ba mai sharri ma a daga sharrin abin da ya halitta kaga mai kowa ka ce daga sharri sai dai daga sharrin abin da ya halitta ma abuci sharri sai zan to ka fitar da wanda ba su da ba ka nemi tsari da su ba ka nemi tsari da mala'iku dan ba sharri da ba ka neman tsari da aljanna dan ba sharri da ba ka neman tsari da annaba dan ba kana neman sharri a kare ka daga sharrin dukkan wani abu ma abuci sharri to ka nan gurin dukkan wani abu da aka halitta ma abu sun sani kaga komai ya ce mutum ne dabba ce na'ura ce ko wani irin abu ya ce wata annoba ce wata cuta ce komai ya ce aya daya to wannan sana idan ka bi ayoyin zan so tafsir ne ba da ijma an jimilce yanzu kuma za a rarraba har zuwa karshen wato ainihin sura da wacce mata ke mata shi yasa kullum da darasi annabi ya karanta kulhu Allahu uku kula uzu birbin falak uku kula uzu birbin nasi uku ya tofa a hannayensa ya shafe jikinsa duk inda ya samu damar shafa sai ya tafi a jikinsa inda yake ba tufafi ya shafa inda yake da tufafi ya shafa a kan tufafi haka ake ba lallai wai sai ka cire tufafin ka shafa ko ina ba a inda a al'adance na waje ka tafi shi inda a rabe yake ka shafa a kan riga duk yayi to kaga wannan ya zama babbar kariya kenan ba ruwanka da wata laya ta kofar gida ko kamar rago na kofar gida ko wani kamar rago da zaka sa jikin yaron mota ko wani ulu ko zare ko wani zobe na tagulla za ka zata yawa jariri maganin baki dukkan waɗanda dangi shirka ne shirka sai ƙarra ko ka ga wani yayi wani lokacin bulula bulula za ta yi gwaron kofar gida mutum ya sa bulu ko kamar rago yanzu shi wannan mai kafan tuni ya daɗe ya shiga cikin mutane ya an cinye shi ga kawonsa kuma zai aiki kenan Allah ya kiyaye abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka yi kuskure Allah ya kiyaye mana assalamu alaikum tambaya na farko abin da yake cewa akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mutum idan ya zama waliyin Allah to Allah zai zamo sa da ganinsa har dai zuwa ƙarshe to menene bayani game da wannan hadisi wannan hadisi yana cikin sahih bukhari hadisin shine man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha له التي يمشي عليها ولئن استعاذني لوحيدنه ولئن سألني لأوصينه أو كما قال الله تعالى حديث يقول لي يقول وبنجي تعالى يقول سوى باوى بازي قسنتي با da wani aiki mafi soyuwa a wurin shi Allah ɗin sama da abin da Allah ya wuce kawaki bawa ma'ana in kana neman Allah ya so ka to ba ka sai ka yi abin da ya wajabta maka to ne abin da zai kawo maka yardan Allah kiyaye sallolin nan guda biyar a cikin jam'i da kusudi da natsuwa da abin da suke bukata bisa ga yadda annabi ya koyar sallo kamar ayyuka muni usalli wannan zai jawo maka son Allah gare ka zakka haji azumi sauran ayyuka na ibada sai yace wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya jinna wa hatta ba wa na ba zai guje ba yana neman kusanci na da na kulkuli har sai na kaunace matukar zai rinka yin nafila to kuma zan ƙara kaunace fa idza ahadatuhu yan ko har na kaunace shi kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi sai in kasance jin sa da yake ji wa basarahu allazi yubsiru bihi da ganin sa da yake gani bihi wa yadahu allati yabtu biha da hannunsa da yake aiwatar da ita ya da hannun dan ya karba ko dan ya bayar wa rijlahu allati yamshi alayha da kafarsa da yake tafiya wannan me zai jawo mata wannan yin nafilfili bayan yayi farko to nafilfilin nan za ka yi su ne a tsarin da annabi ya bayar da doka dukkan ibada ana yin su ne da annabi ce kar ka kawo nafilfili na bid'a kai nafilfili wanda annabi ga rawatib nan waɗanda ake wanda suka shafi azhar da wanda suka shafi magariba da wanda suka shafi isha'i da sauran ga yi da wutri nan ga qiyamul layl nan da rakatan da fajr nan ga salatu duha nan duk wannan suna cikin nawafil waɗanda nan sun alaihi wannan dangane da nafil ne na sallah ke ga nafil ne na azumi nan irin wanda annabi ya koyar amma karka da kake kiro naka ka ga wanda annabi ya to idan mutum ya yi wannan sai Allah ce zai kasance jinsa zai kasance ganinsa zai kasance hannunsa zai kasance mai kafarsa to wannan hadisi zai ɗauki ma'ana guda biyu ne ɗaya mara kyau ɗaya ta samu goyon baya a cikin hadisi ɗaya kuma ba ta da goyon baya a ko ina wa cikin hadisi in ma ya ɗauki ma'anar Allah zai kasance jinsa jin shi wannan bawan da ganinsa da hannunsa da kafarsa ma'ana ba zai ji komai ba sai abin da Allah ya yi da irin su ne wai za ka mai rawa? أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إذا مرضوا باللغو مرضوا كراما to Allah ya zama jinsu ma'ana baya aiwatar da jinsu cikin abin da yake yadda ne ga Allah Allah zai kasance ganinsa babu yadda za a iya kallace wani abu sai wanda Allah ya izini yana aiwatar da ganinsa cikin abin da yake neman yadda ne na Allah Allah zai kasance hannunsa yayin da zai karba zai karba abin da yake hakkin sa ba ya yi ya karbi abin da ba hakkin yayin da zai bayar zai bayar kuma a inda ya dace a bayar ba a almubazzaranci zai ba kuma ya aiwatar da hannunsa don zubar da jinin wani ko don kawar da dukiyar wani ko don zalunta Allah zai kasance kafarsa ba zai taka da kafan nan bai je wani wuri ta wurin da yake da'a kamar tafiya mutum dan halittar sallan jami'a da'a tafiya neman ilimi da'a ziyara da'a to wannan shine ma'ana ta farko wadda take wato ainihin ma'ana mai kyau dan tana nuna bawan yana nan a matsayinsa na bawa Allah yana nan a matsayinsa na ubangiji ta'ala amma kawai yuyuwar waɗannan gaɓoɓi guda hudu har a ce sun zama na Allah ba wai dan adadin ne ya rikide ya zama Allah ba a'a waɗannan gaɓoɓin baya aiwatar da shi cikin abin da yake neman ya danna kun fahimci wannan ma'anar da kyau wanda ita ce ma'ana mai kyau ma'ana ta biyu ita ce ma'ana mara kyau wadda sufaye yan wahadatul wujud suke bata cewa Allah zai iya zama bawa bawa ya zama Allah da yake kun san abu zan zama jinka wato Allah zai zama jin wannan mutum wa basara ya zama ganinka wa yadahu ya zama hannunka wa rijlahu ya zama shi ma'ana ya zama shi ina wanda ibnu arabi ibnu arabi ya gina musu akai ai al abdu rabbun war rabbu abdu ya la tadiri man mukallaf yace bawa shine Allah Allah kuma shine bawa ita to waye waye da dorawa shari'a wa za dorawa da sa in kulta abdun fa zaka hakku in kulta rabbun anna yukallaf ita in kace bawa za dorawa eh na yadda to amma bawon ya rike ya zama Allah to ta ya za dora maka Zindikanci wanda duniyar zindikanci ba ta sani ba irin wannan amma duk da haka su bayan yau sai su rinka su yi tawilin magana da wannan suka gina wahada ta sai cewa mutum zai iya zama Allah shine yara kaga suna fitowa suna cewa kawai sun zama Allah sai mutum ce shi ma Allah ne mace ma ita ma ta ce ita ma Allah ne saurayi ya ce shi Allah ne budurwa ma ta ce ita Allah ne to tun da an ɗauke musu takalif ga saurayi ga budurwa duk ba da gai kuma an ce ba shari'a akan su ba doka akan su tun da an ce in kun samu ba za su haku au kun ji rabbul annabi kallan dan da za su rabu shari'a kaga sai su yi su yara suka fito suna siya a cikin garin nan a nan cikin birnin Kano saboda wanda wannan akida ta wahada in ka matsa masu wannan akida ina kuka kawo masa ka dakin suke wannan hadisi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yamshi bi. wa rijlahu allati yamshi alaiha akan wanda suka gina akida ta wada suka ce duk abin da gani yace fa kullu kalamin fil wujud kalamuhu sawa'un alaina nasruhu wa nizamu yace duk maganar da kaji a duniya maganar Allah ce da zikiri da ashariya da shirme maganar Allah ce da wanda kaji ta waƙe da wanda kaji ta zube ba waƙe ba maganar Allah haka suka ce kaga wannan sun kanci na karshe da me za ka kafa hujja da wannan ma'ana mara kyau abin da ke nuna ma'anan farko ita ce mai kyau farko dai dalilai na shari'a shi kanshi hadisin dan a cikin hadisin abu guda biyu ake magana ar-rabbu wal abdu ubangiji sai kuma Wa. akwai al-abid akwai kuma al-ma'bud mai bauta akwai kuma wanda ake wa akwai asa'il akwai almoti wato mai roƙo akwai kuma mai bayarwa akwai al-musta'iz akwai al a cikin hadisin da akwai wannan domin yace ba abin da bawa na zai aiki yanzu sama da abin da na wajabta mai kaga ya tabbatar da akwai bawa akwai kuma wa ubangiji ta Allah yace wa ma ta karraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya aw ma ta wala ya zala abdi ya yatakarrabu a tantar sai kenan nabi kenan wala ya zala abdi ya takarrabu ilayya bi nawafil hatta uhibbu kaga akwai al mutakarrib akwai kuma wa al mutakarrabu almutakarrabu ilayhi almutakarrib shine al'abdu kenan al mutakarrabu ilayhi Allah al al'abid shine al'abdu kenan al-ma'bud shine Allah ta aka su sai ce la in sa'alani la yanna in ya roƙe ni zan bai waye na roƙo waye bai wa? Allah sai ce wa la in sa'alani la uizanna in kuma ya nemi tsari na to zan tsare waye mai neman tsari wa ake neman tsari da shi Allah to hadisin ya tabbatar da abu guda biyu sai kace duka ɗaya ne tun daga farko hadisin har karshen sai na nuna maka abu guda biyu العبد والرب كذلك العبد العابد والمعبود المتكرب والمتكرب إليه السائل والمعطي المستعيذ المتعب حديث ده كبر كون فاتر كون تابو بيي جينا كاي نا كتابو تو سن دون كلي سن مدايا اتي كان حديث sannan a hankalce in yi zanto cewa kowa zai iya zama Allah kamar da suke riyawa to ina maganar kuma wani yabo ne cikin su sai su yantar da muridan su inda muridi ya zama Allah ya yanta kenan ba zai kare hidimar jini ba da dan mai ke hidima don ya samu ne don ya samu ɗaukaka wajen wa wajen Allah to ya zama Allah ana su za ku zai kenan ka ga dai ka kawo mutum a gidan yana kiwon kaji sai ka ce ba bambanci da kai da zakara ka shine fa akidar da ta wujud ba bambanci da kai da bunsunan nan naka da ke daura gari ba bambanci da kai da jakin nan naka da kake zuwa kai gona taki ba bambanci da kai da ragon nan naka ba bambanci da san safan nan naka ba bambanci da hanzuyar tantaka zai yarda ba bambanci da tseren da yake zuwa ya maka tsada ba shine da wujud ba domin al wujud ai duka duniyar to suka ce wahada ma'ana duniya ta dunkule ta zama daya ba mai gani Allah ne wannan abubuwa wannan wannan ina da me kama sai kuma su ce ai Allah ma yake innani ana Allah la ilaha illa ana fa abudni ni ne Allah ba wani Allah sai ni ka bauta mun sai suka ce to duk abin da aka nuna aka wa bauta to wannan abin Allah ne tunda Allah ya nuna ba abin bauta sai shi to ko da an bauta wa wani abu to wannan lokacin bautar ta canji ta zama ta Allah dan wannan abin a lokacin Allah ya tajalli a cikin sa wannan fa yana rubuta wallahi kun san ba ka ji miki wannan yana nan cikin jawabin ni ba wani kake duk yana nan to ta iya yiwa idan ka rubuta wani wanda yake yana da wani bangare na karatu a cikin sai ya ce da kai to yanzu kun hana malamai malaman mu yi tawili yanzu abin da kai wa wannan hadisin kai ma tawili tunda san abu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu kai yi tawilinsa daga canjuwar Allah zuwa ga wannan sasannin gabobin na dan adam zuwa ga cewa abin da ake nufi da hadisi shine aiwatar da wannan gabbai wajen biyar Allah wannan abin da ke ba ne zahirin lafazi ba wannan tawili kai to kuma kana zargin mafar mai tawili kama yanzu ka fara cikin mai tawili kenan ne ma yanzu nan gaba idan mun samu wani hadisi ka ga ba mu da shi kace kaza idan ne masa tawili karka ce da jidan dan sai ka rike nawa ya rike naka zai iya ce maka to a irin nan gurin idan kana da karancin bincike ko bin maganganun malamai ke yin da da in ka yadda ka yi tawili shi ma dole ka halatta masa tawili to a nan gurin abin da ka ce ku fayyace kai menene tawili kuma tawili kashi nawa ne wanne ne karɓaɓɓe wanne ne ba a karɓa idan ka san tawili kuma ka san kashi da ne kuma ka san wanne ake karɓa wanne ne ba a karɓa tambaya ta yadda za ta biyo baya wannan tawilin da na yi wani iri ne karfafan ne ko wanda ba a karfan ne kai wanda kai wani iri ne karfafan ne wanda ba a karfan ne wannan shi ne sai kai musu da shi ka more ya ta haka gudu shi yadda ya kai rigima da shi karkai in kuna tsaye tsaye ga gaina wuce ta ba mu zauna mana kar gaji ne <laughs> dan da ka ga fara da zubi kenan ka masa tambayoyin da bai da amsa yanzu yana son koya ku rabu da rigima ya daga murya sai zuwa raba sai kar ku fada to sai zan to an tashi kenan ba wanda ya ni <laughs> ba wato an yi kunnan doki kenan ba wanda ya kayar da wani an yi kunnan doki kenan har ya koma ya zai zai samu malam a zo ya biya masa kafin ya sake dawowa in kuma zai faɗa malam malam ya tambaye tambaye sai irin wannan ba a tambaya ba a magana da mun kirai to malam ba ya da hankali kar ku sake tambaye su kar ku sake musu magana ai irin waɗannan halaka ko an gansu gudu ake ba a tambaye su malam baya da hankali iya gudun ka iya ladan ka malam baya da hankali in yana da ansa sun da ce to a irin wannan lokaci shi tawili kashi uku ne akwai tawili wanda yake shi ne ake ce masa kuma at-tawilu sahih akwai tawili wanda yake ba'i wanda yake ne kuma ake kira at-tawilu fasih akwai tawili wanda ake kiransa a talau bil nusus tawili karbabe wanda ake karba shine sarful lafzi an zahirihi al-mutabadir min ila mutamadin marzu'in li dalilin yadullu ala dhalik sarful lafzi an zahirihi al-mutabadir minhu ila mutamadin marzu'in li dalilin yujibu dhalik abin nufi ka dauke lafazi daga zahirin ma'anarsa zuwa ga wata ma'ana wadda ba ita ce ta shahara ba saboda wani dalili da ya wajabta haka ɗin ɗauke lafazi daga ma'anarsa ta sarari zuwa ga ma'anarsa ta lungu saboda mai saboda wani dalili da ya wajabta haka ɗin yanzu a nan gurin mun ɗauke ji da gani da kafa da hannu da muka ce Allah zai zama su mun ɗauke su daga zahirin su shine Allah ya canci zuwa ga su muka koma zuwa wata ma'ana cewa shine bawa Allah zai dakar da bawa ya aiwatar da su waje mai abin da ke yardan Allah ne kamar ya zama cikin to mun yi wannan saboda mai saboda in muka ɗauke shi a wata ma'ana ta zahiri na nuna takuɗewa da dunkulewa tsakanin Allah da mai da bawa wanda kuma hadisin na nuna a'a Allah daban bawa dalilin da ke nuna Allah daban bawa daban shine ya hana mu mu sauki cewa Allah ya zama bawan ko bawan ya zama Allah sai ne mu ba da wata ma'anar ta daban yanzu wannan ta wurin da muke muna da dalili ko ba mu dalilai shine na ce ko a cikin lafazin kirmu je ko ina akwai al'abid akwai al-ma'bud akwai al-mutakarrib akwai al-mutakarrab ilayhi akwai as-sa'id akwai al-mu'min akwai al-musta'id akwai al-musta'id kenan jihata ne mun fakka جهة العبد وجهة المعبود جهة الرب وجهة الخالق وجهة المخلوق واتو bangare guda biyu ne wanda suke raba da juna Allah da kuma bawa to kaga wannan dalili ne da ya yasa muka cire lafazin daga ma'anarsa ta zahiri zuwa ga ta biyu in ma mun sallama tawilin mutum to tawili ne wanda duk malaman usul suke sun yadda haza huwa ta'wilus karibu ko kace as-sahihu ko kace al-qarib sunan sa تأويل نبيه هنا التأويل الفاسد هو التأويل الفهيم هنا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى مؤتمن مرجوه لدليل يراه الثالث دليلا وهو ليس بدليل في نفس الوقت kaudar da lafazi daga ma'anarsa ta zahiri zuwa ga ma'anarsa ta lungu don wani dalilin da shi mai yin tawilin ya ɗauke shi a matsayin dalili amma a shari'an ba dalili bane wannan shi ne na kira at-ta'awil al Shi ne kuma ake kira at-ta'awil fasi ba karbabbe bane ba wannan gaba ɗaya auren malaman usulul fiqh na uku ne at-tala'u bi kitabillah shi ba ma tawili ne kawai mutum yana wasa ne da nasin qur'ani a yadda yake ne suke fassara shi kamar tafsirin shi a suka ce inna allaha ya'murukum an tasbahu baka sai sai wa bakara din na ita ce aisha wani irin tawuli ne zai iya mayar da bakara ta zanto aisha ya zama na ibn misalin kamar kuma tafsirin sufaye da suka rushe jihadi aka ce ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum min al-kuffari ku yaki waɗanda suke kusa da ku cikin kafirai wani yajidu fikum ghilza kuma zan zanta musu da suka ce kenan jahidu an ku yaki zakatan dan kiti kusa da kai wato kaga su sun rufe jihadi ba jihadi a shugabanci yasa Abu Hamid al-Ghazali ya littafin Ihya Ulumuddin wanda su ma suke ce masa hujjatul Islam tun daga farkon littafin har karshe ba wata nafiya ba wata falala da bai kawo ya sa ba ko da sahihi ko hadisi sahihi ko da ibi ko mawdu'i ya kawo ya ba ka amma har ya kare ba jihadi an yi maganar zuhudu an yi maganar takawa an yi maganar mujahada alwara'u az-zuhudu wa tace wa tace amma ba jihadi saboda su jihadi shine yakan zuciya kar a yaki kafi kar a mallaki kofi ko bindiga ko wani abu kaga wannan walli yajidu fikum jilza wannan tawuni ne wanda ke wasa ne da tsamin Allah ta an gane ku to wannan bai fayyace menene tawuni zai taimaka maka kwarai da gaske ka ji dadin fahimtar abubuwa wani tawuni yake karba wanda ne ba ka an gane ku sannan shi kansa nan gurin in mutum ya iya mutu sai ce da kai abin nan da yi ba tawili bane dan tawili a ta'arifin sa shine kamar yadda muka faɗa sarful lafzi an zahiri la mutabadir minhu ila mutamalin marduhin li dalilin yujibu zalik kautar da lafazi daga ma'anar ta zahiri zuwa ga ma'anar ta biyu sai in ce a nan ban kautar da shi daga ma'anar ta zahiri akan ma'anar sa nake ta zahirin domin me zan iya cewa da kai ko da ce idan ta yi gaba da mutum ya ce wani ya zama wani ina da ya zama shi a canje ko ya ɗauko biyu irin na da alayya irin tashi da ayyuka irin na amma shin zatin sa ne ya rikice ya zama shi ba shi ya zama shi ba shi ya zama shi ba ya ne sun suka kusurin na bai canje ya zama shi ba kuma kai ka san a ɗabi'ance babu yadda za a yi wani dan adam ya rikide ya zama wani dan adam wanda shi wancan dan adam din na farko halitta ne na biyun ma halitta ne to tsakanin halitta da halitta rikiduwa ɗaya ya zama ɗaya ko su dunkule su zama ɗaya ba shi ke yiwuwa a nasin shari'a a hankali a al'ada duk ba zai yi ba to ta yaya za a yi bawa ya rikide ya zama Allah ko Allah ya rikide ya zama bawa in ya zanto tsakanin dan adam da dan adam ba ta iya takutuwa ba ta iya tuntuwa su rikidu su zama daya ko wannan ya zama wannan wannan ya zama wannan haza bainal khaliq wal makhluq idan ya zanto bainal makhluq wal makhluq ya yiwa kayfa yatimmu zalika bainal khaliq wal makhluq to yan ba ga wala Allah yake ina ganin tun da ke gaba na sun fara ciki da aka zo mu dakata wallahu a'lam wa assalamu alaikum